sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade bullet ta youtube muradin rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya ina muke karanta muku littafin Hayatuddin wallafar Rahama Muhammad Rufai na Lele. Har tsawon kwanaki hudu bata ji shi ba tabbas ita ma momin nata ta matsu da ya bayyana yana can suna aikin su sun gano wani dan ta'adda ne yake aika ma wannan alhajin sakon barazana yanzu damuwar su su kama shi yanda suka kamo bakin zaren shine yasa hankalin su kwanciya a yanzu suna wani wajen cin abinci ne sai ga Hamida da Amira sun shigo wajen kai tsaye wajen masu sai da kayan sanyi suka yi inda anan suka sai ice cream guda uku manya suka kara da su kayan fulawa idan Salim na kan Hamida inda a duniya kaf ya ji ba shi da matar aure sai yarinyar nan ya take magana abin ya burge shi sosai ga ta yarinya karama kamar dai mufulida bambancin shine wayewa da ita wannan ɗin tafita da kuma nutsuwa nan yayi yunkurin tashi ganin za su fita daga wajen dan sun gama siyan abin da ya kawo su ganin haka ya sa din mayar da shi ya zauna cikin damuwa ya ce dan sayar ka da manzon Allah ka bar ni kar yaran can su bace min Hayatu din ya sakar masa hannu tare da yi masa alama ya bi su nan ya tashi da sauri ko ya bi bayan su juma na kanne na a kyar suka juyo suka kalle shi lokaci ɗaya kuma suka ɗan duka suna ce masa ina yini cikin farin ciki ya ce lafiya lau dan Allah zan iya magana da ke Hamida ta tsaye da kallonta a kansa sosai ta ce idan tambaya ta za ka yi babu abin da na sani wanda zan iya taimakon ka da shi dan ba mu cika yawo ba ballantana mu san gurare ya ce no maganar da zan yi da ke akan kanki ne dan Allah ki bani minti ɗaya kacal kallon Amira ta yi wacce ita ma ta kalle ta sanan ta ƙara mai da kallon nata kansa ta ce to ina jin ka nuna mata gefen motar su yayi alamar su ɗan keɓance yadda dai amira za ta na kallon su daga nesa haka ta bi shi har zuwa wajen ya ce me sunanki ta ce na hamida ya ce good kin gama secondary school ne ta ce a'a wannan shekarar za mu gama ya ce a gidanku ana barin ku kula samari aijin haka ta yi sauran zaro ido ta ce don allah ka rufa min asiri wallahi ba a barin mu ganin yadda ta rikice ya sa ya san lallai bata san tsayuwa da samari ba ya ce kwantar da ki kanwata ni na ganki ina son ki kuma aurenki nake sanyi yi don allah don annabi kar ki ce ba kya so na hamida ya kai ƙarshen zancen nasa da durkusawa a gabanta tare da haɗe hannuwansa biyu alamar roƙo kana ya ci gaba da cewa ke ce mace ta farko da na ji ina son na aure ta ina son ki kanwata don allah ki so ni zan baki dukkan farin ciki hamida ta zaro ido waje gabanta na faduwa don bata taɓa tsammanin haka zai faru da ita ba a daidai wannan lokacin kalle ta yar karama da ita amma jishika toto ya wani sa ta a gaba har da durkusa mata don ta amince da soyayyarsa bayan ita sam bata ma san menene soyayyar ba cikin rawar murya ta ce da shi to ka tashi kar mutane su ganka a haka ta kai karshen zancen da kallon gefe da gefe ta ga wasu sun dan zuba musu ido nan kunya ta kama ta kamar kasa ta tsage ta shige cikin ta yace barbatin mutane Hamida wallahi ba zan tashi ba har sai kin ce min zan aure ka Salim zan yi aure da kai in haifa maka yara kyawawa kamata Hayatu sojojin da ke kallon su ya girgiza kai da cewa dan iska zai bata tunaninta Ita ko kunyar maganganunsa ne yasa ta rufe idanta ta ce ni dai ba zan iya faɗa maka komai ba kawai ka tashi. hankali ya ce to don Allah zaki aure ni? Daga mai kai ta yi ba tare ta ce masa komai ba. Hakan yasa ya tashi yana murmushi da ci gaba da cewa please buɗe min kyakkyawar fuskar nan taki na gani mana tunda ana so na kuma za a aure ni. Janye hannuwanta ta yi daga fuskar tata. San bata kalle shi ba kallon ƙasa take yi. Still ya ci gaba da cewa ba ni wayar taki na gani. Babu musu ta miƙa masa ya karɓa ya ci gaba da cewa cewa me kika saka wajen buɗe wayar ta ce hshsl yana ko saka hakan wayar ta buɗe ya saka nambarsa yana kira nan ko ya shigo masa ya kalle ta karab suka haɗa ido ya ce ina ne gidanku cikin cewa ta ce ba fa barin mu kula samari ya ce na ji abin da kika ce my love dadin ku zan je na samu amma kafin na yi hakan zan fara bayyana miki labarin kaina don ki yarda da ni kafin na je ga dadin naku nan ta yi masa kwatance ya kuma ji mamakin kwatancen dan a layi ɗaya suke ma'ana dai inda suka sauka a nan layin gidan nasu yake tsakanin su ma gida biyu ne kawai nan ya gaya mata ta ai suna kusa ta kalle shi da mamaki nan yayi mata sallama ya koma ciki yana bawa Amira hakurin dadewar da suka yi nan ta ce masa babu komai sannan suka shiga motar su sannan suka shiga motarsu amira na wa hamida tsiya wai gaskiya mutumin nan zai iya soyayya kiga fa yadda ya durkusa gaban ki kamar uba da ya Hamira ta harare ta ce, "Wai kina nufin shi ɗin zai iya haifa ta?" Cikin dariya sosai Amira ta ce, "A'a ko kusa, Dan a shekara bai fiya baki sha biyar ba." Hararar ta Hamidan ta ƙara yi da cewa na ji kamar ina son sa ta ce ba dole ki so shi ba amma ki yi a hankali kin san ba mu kai kula samari ba idan momi da dadi suka ji hakan ranki zai ɓaci wallahi na gaya masa yanzu ba wanda ya sani sai mu biyu dan Allah yar uwa ki rufa min asiri kar su ji ta ce babu komai amma ki kula ke ma kar su gane ta ce to insha الله suna yin fakin suka tadda yayansu Nasar wanda yake matakar san Hamidan yake fatan aurenta nan da shekaru uku. Dan dadinsa ne ya tabbatar musu cewa nan da shekaru uku zai aurar da su dan ya fi son su je can su ci gaba da karatun sa a gidan mazajensu dan baya son abin da ya faru da wata 'yar abokinsa ya faru da yaran nasa inda shi abokin nasa yana ce cewar ba zai aurar da 'yarsa ba sai ta yi digirgira boko ashe tana can tana aikata masha'arta ne da mazan makarantarsu ta yi ciki ta zubar ya fi sawa kirga to shi tun daga wannan lokacin ya yi alkawarin ba zai bar su yi zarfin karatun boko a gida ba kowace ta je can gidan mijinta ta yi Yayar su ma shamsiya da ke gidan har yanzu da sadakinta a hannu yanzu haka nan da watanni za ta gama makarantarta auren nata dai nan da watanni takwas ne za kuma ta gama karatun nan da watanni shida tsirar gama karatun nata da auren nata watanni biyu ne kacal yanzu dai ita tana da shekaru goma sha takwas nasir ya bata fuska ya ce daga ina kuke hamila ta ce ya nasir daga wajen siyan ice cream muke kuma momi ta sani ita ce ma ta ce mu yi sauri mu je mu dawo kafin dadi ya dawo ko Amira cikin sauri Amira ta gyada kai da cewa eh wallahi haka ne yaya kama tambayi Ya ce, ba sai na tambaye ta ba na san tunda kuka ce hakan to hakan ne ke Hamida idan kin shiga ciki ki je ki gyara min daki na ke kuma ki je walida za ta zo ki gyara mata ɗakin da za ta sauka yana gama gaya musu hakan ya bar wajen Amira ta turo baki da kallon Hamida ta ce kin je wai antu walida za ta zo ni wallahi ba na son zuwanta duk sai ta zo ta damu mutane da iyayi Hamida ta ce in iya yin nema ai da sauki ta yi ta haɗa mu faɗa da momi da dadi shagiya mai bakin hali kawai haka suka shiga falon suna coro baki momin nasu da ke kan kujera ta ce a'a yaran kirki ya naga kuna coro baki shamsiya yayar tasu da ke danne danne a waya ta ce ai na jiya nasir na gaya musu mutuniyar tasu za ta zo momi ta ce wai walida kike magana ta ce eh momi nan momi ta harare su ta ce ko dai akwai bakin hali yanzu yar uwar taku da za ta zo shine kuke bakin ciki da zuwanta hamida ta ce momi ba fa zuwan nata bane matsala ta fiye iya yi ne amira ta ce gata da sa ido ta yi ta haɗa mu faɗa da ku mami ta ƙara hararar su tana yayar taku kuke cewa tana da iya yi da saka ido shiru suka yi mata da barin falon zuwa bangaren su shamsiya ta yi murmushi mami kuwa ta bi su da kallo a can bangaren su salim kuwa faɗi yake yarinyar bata taɓa yin soyayya ba wallahi na ji santa a raina kamar kiftawa da bismillah ina santa sosai aboki salim ya kai ƙarshen zancen da murmushi akan fuskarsa yana mai kallon hayatuddin wanda yake gaya wa zancen hayatuddin ya kalle shi kaɗan ya ce ni dai kar ka bata min tarbiyyar kanwa dan idan ka yi min haka ni ne mutum na farko da zan fara hukunta ka salim ya yi dariya da ci gaba da cin abincin gaban nasa wanda ya yi sanyi sakamakon bin hamidan da ya yi ɗazu ya ce hmm, wato har ta zama kanwarka ni sai yanzu ma da ka yi magana naga kamar kuna kama to kwantar da hankalinka ba zan taɓa aikata wa kanwar taka wani abu ba wanda har za ka hukunta ni da shi shiru hayatuddin ya yi masa yana kallon hotunan da hamida ta turo masa tun a ranar yarda cewa mufulida za ta tura masa tun a ranar ya gani yake kuma niyyar tura mata da na mufulidan amma Allah bai yi ba ya manta kuma har kiran Hamidan ya gani jiya ya san za ta yi masa magana ne akan ta tura masa hotunan nata ya turo mata da na mufulidan. amma ya ki ɗauka niyyarsa kiran ya katse ya tura mata komai sai dai kiran yana katsewa ogansu ya shigo masa bayan sun gama magana kuma ya ƙara mantawa yanzu dai ya tura mata da na mufulida sannan ya tura wa salim da natan sannan ya tura wa salim da natan ya ɗago ya kalli Salim ɗin ya ce ka buɗe data na tura maka da wani abu babu musu kuwa Salim ɗin ya buɗe datar nasa ya shiga WhatsApp dan ya san ta nan ne kawai zai tura masa da sakon aiko yana buɗewa ya ga hotunan Hamida guda biyar cikin tsurewa ya kalli Hayatuddin ya ce subhanallah kai gaskiya hotunan sun yi kyau ya aka yi hakan ya aka yi ka samu shin dama ka ta ne Hayatuddin ya yi murmushi ya ce wato kai ma ka zama mai baby wajen jera tambayoyi uku a lokaci ɗaya. sannan masu ma'ana ɗaya. Salim ya ce na yaji yau dai na zama mufulida ba komai bane ni dai kawai ka gaya min ya aka yi ka samu hotunan Hamida hayatu din ya kara yin murmushi ya ce yanzu sai ka tabbatar da cewa kanwata ce ka cire wani batun yi min ba'ar ga muna kama duba da kyau ai kamar tamu ne da ita ta ɓaci idan ba mu fito ciki ɗaya ba ka san dole yar uwata ta jini irin sosai ɗin nan yana gaya mai haka ya tashi da barin wajen yana ci gaba da cewa ka biya su kuɗin abincinsu cikin mamaki salim ya biya su kuɗin ya biyo shi cikin motar tasu yana cewa don allah ita ɗin wace ce a wurinka Hayatuddin ya ce na gaya maka kanwata ce. Salim ya shafa kai ya ce to ai ni ban gane ba gashi kamar taku ta bayyana sosai wannan abu akwai rikitarwa sama da shekaru ban san ka da ita a matsayin kanwarka ba sai yau rana ɗaya ka rikita ni. Ya ce to ka kwantar da hankalinka komai normal yake amma abin da kake son ji ba zan gaya maka a yanzu ba. Ya ce haba abokina ina da kwakwalwa fa idan na sa kaina nan da kwanaki uku zan iya sanin komai. Hayatuddin ya taɓe baki ya ce na sani sai ka gano nan da kwana ukun hararsa kawai Salim yayi suna kaiwa gida ya so kiran Hamidan dan ya tambaye ta ya ta kai gida amma da ya tuna ta gaya masa ba a barin su kula samari hakan ya sa ya fasa ya bari sai zuwa dare can sai ya kira ta dan ya san a lokacin hankalin kowa baya kan kowa aiko da misalin karfe goma ya kira ta yana cewa my love kin kai gida lafiya ɗazu ko dama har sun kwanta don suna yin bacci da wuri kuma daga ita sai amira ne a ɗakin nasa suke kwana shamsiya ma ɗakin ta daban dama yau ga baki ɗaya tunaninsa take yi don haka hankali tace da shi eh kaifa Yace lafiya launi ma na dawo to ya gidan Tace lafiya kalau Yace, to kin shirya na baki labari tace masa eh aiko ba bata lokaci nan ya bata labarin sa kakaf babu abin da ya ɓoye mata anan take gaya masa cewa tana da kawa a ƙauyen nasu ana kiranta da muflida cikin mamaki yace kina nufin mufulida kawarki ce Ba ta tsaya ba shi labarin yadda suka haɗu ba ta tabbatar da cewa eh kawata ce ina son ta sosai wallahi ya ce aiko baki da matsala dan kanwata ce kuma kanwar abokina Hayatuddin ta ce la ya Hayatuddin abokinka ne ya ce kwarai kuwa abokina ne ta ce ka gaishe min da shi dan Allah ka ce Hamida kawar mufulida ya ce insha Allah zai ji yanzu ke ma sai ki bani labarin rayuwarki ta ce labari na abin tausayi ne ya Salim iyaye na sun rasu yanzu haka a hannun wan mahaifina nake duk da ban tsinci kaina a cikin maraici ba ina kewar iyayena cikin tausayawa ya ce ayya ki yi haƙuri insha Allahu ba za ki taɓa jin ki cikin maraici ba musamman idan na aure ki ina son ki fiye da komai a rayuwata ni da ke abu guda ne ki rike min amanar kanki ni ma zan rike miki amanar kaina don Allah ki taimaka min kada ki ƙara kula wani da batuwa kan soyayya ni din nan na ishe ki komai tace to insha Allah ba zan kawo maka matsala ba haka kawai na ji ina son ka yace ki ci gaba da sona my love ina tare da sanki hayatuddin da ke jin su ya galla mai harara mai sauraro wannan shine mafarin soyayyar salim da kuma hamida hayatuddin shi ma ya so jin muryar bebin nasa mufulida don sun yi kwana biyu basu ji juna ba amma ya kira namban nasu daga na inna har na baban nasu duka a kashe yake ya san rashin caji ne bai damu ba hakan yasa ya mai da hankalinsa akan buɗe wayar tasa yana ko buɗewa sai ga text message na Nasrin kala kala ya riga da ya yarda da soyayyar da yarinyar take masa ya yarda Allah ba ta inda baya kama bawansa kan yayi wani motsi sai ga kiranta yayi murmushi a bayyane ya ce ai dama na san kina nan kina zaman kiran wannan wayar salim ya kalle shi ya ce nasirin ce ya ce e ita ce sai da ta yi kira kusan sau uku sannan ya ɗauka da kalmar amincin Allah ya tabbata gare ki babbar yarinya tauraruwar mata nan ta ja wani dogon numfashi yanda sai da ya ji shi kamar ga shiga ita ne ta ce ka birkita min tunani na Hayatuddin ka jefa ni cikin damuwa da tashin hankali ka hana ni kwana lafiya kamar yadda kowa yake kwana lafiya me yasa ka yi min haka me yasa ka kashe wayar ka ba tare da ka gaya min ba murmushi da cewa gaskiya ba zan taɓa rayuwa da wata mace ba bayan ke idan ko har na iya iya rayuwa da wata bayan ke to ki tabbatar wannan babbar kaddara ce a gare ni na yadda da soyayyar da kike min ta ce naji amma so nake ka gaya min dalilin ka na killace kanka a gare ni yace wannan ya wuce Nasrin ba na son ki ƙara min maganar idan kina da abin cewa bayan hakan ki gaya min kawai tace amma me yasa yace abubuwa da dama dan dalilin da zan baki wanda yasa na kashe miki waya abin takaici ne idan fa gaskiya zan gaya miki sannan gaskiya tsari na ba na son takurawa idan na yi miki magana ɗaya ki dinga yin haƙuri kin ji dan ban saba da jin zance ba Bana daukar ɗaukar hayaniya Nasrin sai ɗaya wace ita ma dole ta zamar min cikin sanyi da mutuwar jiki tace da shi da alama kamar ranka ɓace yake shi yasa kake min magana a haka ko yace no haka nake daga kawai haduwar mu ai ba zan nuna miki hali na ba dole sai tafiya ta yi tafiya zaki dinga gane halin nawa abin dai da na sani shine ina son ki don haka mu bar wannan zancen ta ƙara jan numfashi da cewa dama so nake na ganka ya ce an gama gimbiya ta. yaushe kike son ganin nawa ta ce da ke yanzu dare yayi ina son ganin ka gobe ya ce ba zai yiwu ba don yanzu haka ma ni ina abuja kuma bana tunanin zan shigo kano sai nan da sati ɗaya cikin damuwa da tashin hankali ta ce na shiga uku anya zaman jiran ka har tsawon sati ɗaya ba barazana bane ga rayuwata ya ce kin ga ki kwantar min da hankalinki kwanciyar hankalinki shine fa kwanciyar na. me zai sa na saki cikin da damuwa ni da kaina hakan da kamar wuya zan ma zuciyoyin mu kokari wajen ganin juna nan kusa ina tabbatar miki ba zan bari mu kai har sati ɗayan kafin mu ga juna ba ta ce yawwa dan Allah ka min kokari dan Allah ka taimaki zuciyata ka taimaki zuciyar da ke son ka yace hm asirin ciki sai ciki my love da za ki duba zuciyata da kin yi mamakin ta dan ko ka fara ba zan yi ba idan da zan yi rantsuwa cewa na fi kaunar ki fiye da kaunar da kike min a tun farkon farin gamuwar mu kika tafi da zuciyata nan nake shagala da tunaninki abubuwa masu muhimmanci a rayuwata haka suke ta tafiya dalilin ƙaunarki ki kula min da kanki zan kira ki gobe yana kaiwa nan a zancen nasa bai jira cewar ta ba ya kashe wayarsa salmi ya ce na fayar da hamida kanwarka ce don allah ka yi min wani abu a kanta ba na son wani abu ya bata min tunaninta cikin rashin kulawa ya ce zan sada ka da mahaifinta kafin barin mu garin nan ya ce kana nufin marikinta Don ta ce min iyayenta sun rasu ya ce kwarai kuwa haka ne shiru salim yayi yana kaunar hayatuddin kauna ta Allah ba zai so a ce akwai abin da yake ɓoye masa ba ko da yake bara ya yi masa uzuri Don haka sai ya kalle shi kawai da son barin zancen ya ce ga kana son bawa Nasirin wahala me yasa hakan hayatuddin ya kalle shi cikin wani irin tunani a duniya babu wanda Salim ya yarda da da shi kamar sa ya kamata shi ma yau ya dan nuna masa wannan kaunar tunda ya yarda da kaunar da yake masa nan ya gyara zama ya fuskance shi da kyau ya kwashe tarihin rayuwarsa kakaf ya gaya masa A rayuwar Salim bai taɓa jin labarin da ya bashi tausayi irin labarin Hayatuddin ba, ya yi kuka sosai kamar ba zai bari ba, sannan ya ƙara jin soyayyar Hamida sosai a ransa, ya yi kuka, ya yi kuka sosai, sai da hayatudin ɗin ya dinga lallashinsa, kana ya bar wannan kukan, ji yake yi a ransa babu wani abin da ya tsana a duniya irin Alhaji Sambo da duk zuri'arsa, sannan kuma nan take ya ji haushin yadda Hayatuddin ɗin yake tafiya da Nasrin, amma ba zai kula shi ba, zai bar shi ga iya gudun ruwansa. Ita ko Nasrin rinsa idanta ta yi sai ga hawaye ta yi imani idan bata tashi tsaye ba wahala zai bata zai kawo mata damuwa idan bata yi da gaske ba nan ta kira Minat ta gaya mata yadda suka yi ta kara da cewa malam awal ya ce min idan na yi wanka bukata ta za ta biya amma ki duba a yanda yanzu yake min magana da wata izza kamar ba wani abin da ya same shi to dama me zai same shi mina ta faɗa haka a ranta a fili kuwa cewa ta yi ke ma nasirin da abinki ta yaya za ki gane aiki idan ba ku haɗu ba ki bari idan kuka haɗu kika ga baki samu yadda kike so ba sai mu koma wajensa amma wannan ba abin ta da hankali ba ne ta ce amma ya kamata aikin nasa ya yi aiki don idan za mu haɗu da shi zan yi amfani da wancan kwallon na bokan sumomi ta yaya zan bambance wanne ne ya yi aiki a cikinsu ta ce to gobe mu koma mu ji me zai ce mana yauwa yanzu na ji batu ai ya dace tun kafin mu haɗu ya rikice min shiru mina ta yi daga nan suka yi sallama washe gari ko haka suka garzaya wajensa ya kalle su da murmushi san bai wani tsaya jin bukatar su ba ya buƙaci nasirin ɗin tuna yarjejeniyarsu ya sa ba ta yi masa gaddama ba haka ya yi abin da zai yi daga bisani kuma yake tambayar su menene matsalar Mina ta yi murmushi don ita ko a labarin iskanci ba taɓa ganin irinsa ba ai yanzu kuma ya ƙulla da nasirin kenan ta ja numfashi tare da kwashe da suka yi da nasirin ɗin ta gaya masa kamar gaske ta ƙara da cewa na yi tunanin zai rikice a kanta a tun lokacin da ta yi wankan zai doko mata kira ya dame ta da kalmar I love you murmushi ya yi ya ɗauke kallonsa da daga kan Minat din ya mai da shi kan nasirin da cewa idan har ranar da kika yi wankan baya cikin garin nan to dama aikin ba zai yi ba amma idan yana cikin gari tabbas aiki ya ci shi ba kuma za ki gane ba har sai kun haɗu don haka wannan ba wani abu bane na tada hankali ba ku je za ku ga abin mamaki idan ya zo gare ki to ta iya ce masa kawai kana suka bar wajen nasa akan hanyar tas ta dawowa ne mina take gaya mata cewa da kwantar da hankalinta komai zai zo mata yadda take so ta ce da ita bata so haka ba ta so tana yin wankan ya bi ta kamar jela magana ta gaskiya yanzu ba za ta gane aikin waye zai ci ba tsakanin shi da bokan sumomin nasu idan har ya zo gare ta saurin kawar da maganar mina ta da cewa kin san wani abu ta ce no sai kin faɗa ta ce yau da safe sai Dadi ya kira ni da alama lokacin yana ofis. Nasirin ta yi murmushi ta ce ki ce yau sallah take a gare ki. Ta ce bari ke dai na yi mamakin yadda ya karɓe ni hannu bibbiyu. Gaskiya ba zan ɓoye miki ba. Dadin ki ƙwararre ne don kalaman da ya yi min amfani da su wajen nuna shi ma yana ƙaunata. Har yanzu ban bar tunanin su ba. Don haka zan baki shawara ki bar batun Hayatuddin ki je ke ma ki nemi tsoho. ta kai ƙarshen zancen nata da tsokana nasirin ta haraye ta ta ce allah ya sauwake in yi soyayya da tsoho ga yara yaran maza nan masu jini a jika waɗanda ba a rage musu kwaliti ba waɗanda za su baka dukkan abin da kake nema kawai sai in je na kare da tsoho me zai zuba min banda majina ke ma kin san dole matarsa ta kwashe komai wallahi saura za ta bar miki ke dai da kike ra'ayin hakan alaraka taki gona mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba